بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد أن قوى وإن سكي سورا رمى لكم وكلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ne ga watan Shawwal yuzul hijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da 16 ga watan takwas shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu na farko akwai mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da girmama shi wannan shine darasi na shida a cikin wannan littafi abin da ya gabata a baya malin ya faɗi isu muhabbacin nabi abinda ke zaburar da mutum zuwa ga annabi da kuma girmama annabi na farko ya faɗi cewa wato saboda dacewa da abin da Allah ke nufi wajen san annabi da girmama shi muka ce wajibi ne duk lokacin da Allah ya ce yana son wani yana girmama shi wajibi ne ka so shi ka girmama shi na biyu shine malam ya ce walida fa inna mahabbatahu huwa ta'zimahu san annabi da girmama shi yana cikin sharaɗin imani a ƙarƙashin wannan ya kawo maganar shekul islam bin taimiyya a cikin majamu'ul wannan asarimul maslul ala shatimar rasul ga ya zararren takobi ga yawo jini na wuce akan wuyan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku da malam zai kawo shine ma mayyaza Allah ta'ala bihi abinda Allah ya bambanci annabi da shi min sharafin nasabi na ainihin wato darajar nasaba wa karamin hasabi da kuma karanci na abin da ya shafi ainihin wato asali haka fa’in na sha'ati da kuma tsarkin inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita su wannan duka yana daga ainihin wato ciki to ne malam yake faɗa yake cewa wannan yana daga ciki na abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin abin da Allah ya bambanta shi ya yi masa na bambanci shine min sharafin nasabi na nasaba wacce take akwai sharaf ɗaukaka a cikinta. akan ce alhasabu da ma'anan wato ƙadaruhu wa adaduhu idan abu ya zamanto an san gwargwadonsa da kuma darajarsa sannan akan ce alhasabu ma ya ƙudduhu mar'u min bihi aw sharafi aba'ihi abinda mutum yake kirga shi a matsayin matsayinsa da darajojinsa ta ɓangaren ainihin wato iyayensa to wannan kuma mun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ɗin ta ɓangaren abin da ya shafi ainihin wato iyayensa da duk wani wanda yake da ainihin wato alaƙa da shi kamar yadda za mu ga cewa alfazazi yana faɗar wannan a gurare da yawa don tabbatar da wannan matsayi da wannan manƙaba ɗin a manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Don haka za mu ga cewa ya yi magana a kan wannan a gurare da yawa Allah wa kamalin sifati da kamala na siffa Wani akhlaqi da kuma ɗabi'u wani af'ali da kuma ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bangaren abin da ya shafi nash'a tasowa akwai inda zamu ga alfazazi yana faɗa yana cewa mahutun bihibdillahi fi kulli hay'ati annaba an tsare shi an kiyaye shi da tsarin Allah da kulawa ta Allah a cikin kowane irin hali sai ya ce fafi hali ilajin a halin haihuwa Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fi halin haka nan a halin tasowa ma Allah ya tsare manzon Allah yace falamman tahaba san" yayin da annabi ya kai makura wajen tsananin yaƙi umid da sai aka karfafa annabi bi da jarinta da ce a zalla annabi ya kaskantar da riqabal mushrikina wayayin mushrikai bi waqa'atin da taku da takawa shi yasa yace mu" zukatansu haƙarƙarinsu min zuri'a saboda firgicin da take da shi laika ta hadu kwata-kwata ba ta samun nasuwa sai ce ta huwa shi annabi shi ne annabin zaɓi wanda yake shi ne ainihin wato annabin zaɓi in ji alfazazi almahabubu wanda yake abin so ga bayi ƙab'an adabi'ance wa ƙurbatan da kuma neman lada da kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. da aka rikicin da muke da wasu shi annabi dukkan mutumin da yake ɗabi'ar salafiya lau take ba ta samu matsala ba wallahi babu dalilin da zai sa a ɗabi'ance ma baka ji kana ƙaunar manzon Allah ba domin in kana da gaskiya za ka ga mutum ko ba musulmi ba ne mutane na ƙaunarsa in kana da amana in kana da taimako in kana da gaskiya in kana da kana da kana da ka to amma kuma wannan shine ne wa qurbatan kuma dole ka haɗa abinda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ka bi to wasu daga cikin ƴan uwanmu musamman ƴan san da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama so ne na ɗabi'a ba so bane na wato qurbatan domin za su ce maka suna san manzon Allah amma in an ce ga wani abu wanda ya tabbata daga wajen annabi wanda Allah ya aiko shi da shi su tabbaka shi aikata su bi shi to sai kuma ka ga a lokacin ne ake samun ainihin wato matsala da haka yana kira zuwa ga ɗan uwanmu ɗan ɗari Allah ya ƙara muku san annabi mu ma Allah ya ƙara mana san annabi ku so annabi so na ɗabi'a dan ya cancanta a so shi haka kamar yadda alfadar ya ce huwa al-mustafa al-mahbubu sai ke tsam'an sannan ku yi ƙoƙari ku dinga san annabi ƙurbatan duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ku ƙoƙari kokari ku dinga ɗabbaɗa shi da haka ne za a tsira sai ya ce ta ƙaddasa zatan annabi ya tsarkaka a zatinsa sun makabarin sandan kabarin manzan Allah ya tsarkaka wa turbatan da turbayar ƙasar da aka rufe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce a ƙulu ina faɗa wa a'ani ina dai shi manzan Allah ɗin hawar saboda sayayya ta gare shi wa mahabbatan da kuma san da nake masa shi shi kaɗai irin san da ba na wani mahaluki a duniya sai alfazazi ya ce uhibbu rasulallah, ina san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari ku ji sai ce shauƙan saboda yi wa hisbatan da kuma neman lada a wajen Allah to haka ya kamata in mun so annabi so na bege to mu kuma so manzan Allah so na girmamawa ta yadda duk abin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah mu iya ƙoƙarin mu wajen ɗabbaka shi sai ce la'alli ga ba mamaki ne gobe alkiyama la uhallaku ba za a kore ni ba an hau da daga barin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine abin da malam yake nufi nan cewa mayyaza Allah ta'ala bihi Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta wa annabi min sharafin nasabi na wato nasaba wacce take mai daraja wa karamil hasabi da kuma karamci na darajoji ta ɓangaren iyayensa mun sha karanta baitin da alfaziri yake faɗa yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hawal fakara min wajahain hubbin wa kullatin kafin nan sai da yake huwa al da'i ila khayri millatin karimun jalilun min kiramin wa zillatin wannan baitin mun sha karanta shi mutane suna ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi mai karamci ne ta bangaren iyayensa ma'ana ta bangaren mahaifinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ta bangaren mahaifiyarsa sannan akwai inda alfazazi ya ƙara faɗa yake cewa wato huwal amalul aqsa huwa su'ul wal muna wato huwal amalu shi annabi shi ne abin fata al mafi nisa idan kana musulmi duk wani abu da za ka ƙauna mafi ƙauna ta ƙarshe to da zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace huwa su'ul wato shi ne wanda mutane suke ainihin wato tambaya walmuna muna shi ne kuma wanda kowa yake gobe sai ya ce lahu sharafin ukura annabi yana da ɗaukaka ta lahira ila sharafin duna in ka haɗa su tare da ɗaukakar duniya sai ya ce shama'iluhu ɗabi'un manzan Allah in hanna auraka idan annabi ibege au ko ya tausaya audana ko kusanci simar kamar ƴaƴan itace ne da manya a da duk wanda zai tattaru waljana sannan abin tsinka ne lahar zillu kuma tana da inuwa da haka fala nazarin babu wani kallo yazma da zai zamanto yana jin ishi wala fikira babu wani tunani ya garisu da zai zamanto yana jin yunwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akwai inda yake magana bayan sifofinsa da aikinsa akwai inda yake faɗa yake cewa ridallahu hatmu tumtida nabi ridallahu hatmun yadda Allah ya zama wato dole wajibi ne tumtida nabi cikin wanda yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yaban annabi dole a dora shi akan ma'auni na shari'a za ku ji nan gaba zan kunna muku muryar fadar da ku ji inda yake faɗa cewa ya yi wasu baituka 136 a cikin baitukan nan 136 a mafarki suka haɗu da shi ibrahim yake faɗa shi ibrahim ya yabi annabi har yake cewa wai annabi ya san allah tun allah bai da suna allah ku diba irin wannan ya yi maganan cewa za ku ji insha Allah maganganun da yake faɗa to irin wannan guloyin shi muke gudu kada ya kai su yanzu kwanan nan aka ci wani yaro cikin wanda suke su abu aisha suke mayan masa da rabbi su magan sani alkanawi suke ba ni labari cewa shi ma ya zo ya yi kwaba ya ce wai annabi sallallahu alaihi wa wani sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sun fi manzan Allah manzan Allah ka ya su wannan maganar da ya faɗa fa daidai kace da kace fa qur'ani ya fa annabi ya fa qur'ani don ƙwar'ani maganin Allah ce in ba a masa uzuri da jahilci ba cewa ko kwakwalwar ta samu matsala wannan maganan faɗan karida ne fita daga addinin musulunci ne sadaka su suna ganin cewa in dai akan annabi ne komai ya kamata su tafi baki su faɗa wannan wani irin shirme ne za ku ji maganar da fadar da yake faɗa in an zo wajen zan kunna muku za ku ji maganar da yake faɗa cewa akwai wata musabaka ta waka da aka yi ya samu matsala aka zo makin ya zama shi ne na bakwai mutane suka ce kun gani a dama mun faɗa muku mawaƙin shehu tijjani ne da shehu ibrahim da mawaƙin annabi ne da ya zo na ɗaya da shehu ibrahim aka yi waƙa ko shehu tijjani da ya zo na ɗaya amma yanzu tun da gasa aka yi akan waƙar annabi ga shi nan ya zo na shida shi ne yake faɗan cewa wai daga nan ya zo ya faɗi gaban hoton shehu ibrahim ya roƙi shehu ibrahim wai shehu ibrahim dan san da nake maka in dai dan annaba nake son ka da gaske kaza kaza kaza ta nan sai dai shekara ɗaya a kalwa bai fito ba bai zuwa sallar jami'i bai zuwa sallar jima'a bai matsayin wanda ya shekara ɗaya ba tsari shi aka yi ba gwamnati ba sai ta sa doka haka kawai yi zaman sai dai na fitowa sallar jami'i da sallar jima'a to wai daga nan ne ya ce shi ibrahim ko isa ne a harshen ta za ku ji cewa allah subhanahu ta'ala wato shi ibrahim ya yi masa kazanda daga nan idan ya buɗe baki ya yi magana akan annabi a garin su na wajen ba wanda isa ya ƙara magana bayan wannan kuma wannan fafa da rafijin ba shine ake ganin cawai a'a ya ma ya ba annabin da har ya samu aljanna da wannan an zo kawai an ɗibi mutane an je an zuba su an hallaka su da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake walillahi kursan Allah yana da zababbe amma wala ka safihi babu kaman zababban Allah annabi Muhammad sai yace Muhammadu Muhtar shi annabi shi zababban Allah ne minhum daga cikin su shine walihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ya sa sama da kuwa shi yasa yake sigabuhu tabkunan annabawa kada ufiqat an cika ta ne bi asihi da ainihin wato kwazazzabu ko wato abin da ya shafi ƙoramar manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce wa kam ta ihin an wurdihi wa huwa yalhasu to har yanzu inda yake cewa jaral ma'u ruwa ya gudana min kafihi daga tafin hannun manzon Allah ya annabi yana yin hukunci bi nafsihi da dubbuwarsa ala su'i maulahu kan sana'antar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga annabi khairu sun'ihi mafi alherin sana'antar sai ce rasulun shi manzo ne wanda baka shauƙan lahu udu zizzihi wanda udu zizzihi kututturen dabinansa baka kuka shauƙan saboda yi lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun san iskar cewa lokacin na annabi zai garin madina yana da mumbari da yake hawa a kututturin dabino ne a masallaci wata mata ta turo ɗanta ya ginawa annabi mumbari mai matattakala guda uku ran da wannan aka gina annabi ya zo ya hau kan mumbarin kututturin dabinan ya dinga kuka sai da annabi ya sauko daga kan mumbarin ilallashi kututturin dabinan ya shuru sannan annabi ya koma kan mambari ya ci gaba da kutuba shine alfaza da yake cewa rasulun baka shauqan lahu udu isri annabi ne wanda ainihin wato kututturen dabino ya kuka saboda bege a kansa wannan yana cikin abin da wato wannan ya kafa hujja da shi cewa ba yadda za a yi annabin da wato ba yadda za a yi annabin da wato kututturen dabino yi kuka saboda rasuwarsa a ce wai bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sahabbai ba za su yi kuka ba akan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ce rasulun annabi ne wanda baka shauƙan lahu udbisihi wanda kututturen dabino yi eh, kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa sai na Umar bayan annabi ya koma zuwa ga Allah ya ce idan kututturen dabino ya yi kuka akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su suka fi dacewa su kuka akan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi ya koma zuwa ga Allah shi yake faɗa a wata magana kamar yadda ya zo cikin musnadul darimi Alimamul imamu darimi ya rasu hijira 255 ya kawo shi babun fi wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana faɗa ya ce idan saba ahadukum musibatun idan ɗayan ku musiba ta same shi sai ya ce faliyazku to ya tuna in ji manzon Allah musibata bi musibar ka da ta same shi ta hanyar nan da na faɗi duniya fa innaha min azamin masa'ibi domin tana daga cikin musibu mafi girma wanda ɗan adam zai ci karo da ita bayan ya zo duniya har ya koma zuwa ga Allah shi sa Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu baina yana wajen gari lamma tuwfiya annabi rafa'a umar ibn al-khattab sayfahu wa qala yake cewa man qala inna muhammadan qad mata darabtu unqahu duk wanda yace annabi ya mutu sai na sare wuyansa da takobi abubakar bai nan ya dawo ya hau kan mambari ya kawo ayoyi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu lokacin da ya shigo cikin gida ya samu gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kwance قال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يكي ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي حذوا قرشا أبندا يكي فلا to shine ike faɗa cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mamata su zama fansa gare ka laqad kunta taqubu an-nas ala jiz'i nakhlatin ka kasance kana hawa kututturin dabino ka wa mutane khutba falamma an kasura an-nas lokacin da mutane suka yawaita ittakhadhu laka minbaran suka nemo maka mambari yace fa nahnu laka fa nahnu فنحن ذلك الجزء إليك فحن ذلك الجزء إليك فحن ذلك الجزء إليك وأنه قتلتل دبينه يبهي zuwa gare ka wa ba'ati yadaka ash-sharifa ka ɗauki hannunka mai daraja ka dora fasakata tukutulin dabino yayi shiru sai ce masu ka aula bil halini ilayka al'ummar manzon Allah ko in kututturen dabino da ake hawansa a yi hudu a kan shi annabi ya daina hawansa ya dawo yana kuka sai da annabi ya sako ya sa hannunsa ya lallashe shi kaga sahabbai su ne min babu aula su shiga tashin hankali da bala'i lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sannan yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah laqad zakkaraka Allah laqad zakkaraka Allah bil afwi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ka da afuwa qabla an yadhkura laka dhanb gabanin ambatan maka zunubi yace ce afallahu an kalima azinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al sannan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ja'ala ta'ataka Allah ya sanya ta'arka ta'atahu ta'a ce gare shi yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ibi an manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ihi sannan bi abi anta wa ummi ya rasulullah inna Allah arsalaka Allah ya aiko ka an anbiya kai ne ƙarshen annabawa wa zakkaraka awwalahu wa awwalahu ya ambace ka a farkon su فقال يتي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ألا يأمتك أفرقنسوا sannan inna ahlan na yan wuta ya tamannauna, wallahi ne su burin an ya kunu. ina ma ake sun bi ka lokacin da ake azabtar da su Allah ya faɗa cewa ya kulu na ya na a ta'an Allah wa a ta'an Rasula za su ce ina ma a mun bi Allah ina ma a mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa muke faɗa wa ƴan uwan mu ƴan tijjaniya wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi tana da babana da mamata su zama fansa gare ka in kana Allah qad a'ata Musa in Allah ya ba annabi Musa an daraba bi asahu alhajar yadda kisan da da dutsen sa ruwa da bugu ido goma sha biyu fama za ka bi a'jaba min al-ma'i alladhi nabagha min bayni asabi'ika ai ba shi bane mafi ban mamaki shi annabi Musa sai amfani da sanda amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba siya da kisan da ba ta hannun ɗan yatsansa ruwan ke fitowa shine nan alfazaji ke cewa jaral ma'u min kaffihi yaqdi bi nafsihi ala sun'i maulahu lahu khairu sun'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Sulaiman iska wato rihuha guduha sha'run wa sha'run wannan ba shi ba ne mafi ban mamaki irin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi a wacce annabi zai hauta daga makka zuwa baitul muqaddas ta yadda in ta ɗauki kafar ta iya da ƙarshen ganin tekenin za ta saka kafar ta daya kaga waccan guduwa ha sha'arun Allah ya ce wa rawahu ha sha'arun a ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kai shi baitul maqdis sannan a ɗauke shi a tafi da shi sama a dare ɗaya a dawo da shi wannan biyu yana daga ciki sannan babana da mamata su zama fansa gare ka in kana Allah a a'ata Isa ibn Maryam idan Allah ya ba annabi Isa dan Maryam ikon ya raye matacce bayan ya mutu wannan ba shi bane mafi ban mamaki irin a ce a samu ashatu almasmuma akuya wacce aka sa mata guba a kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an riga an gasa sannan ta buɗe baki naman mai magana ya ce la ta akulni fa inni masmuwa kakkaci ne an saka guba a ciki hadisi yana nan cikin sunan abi dawuda sannan idan Allah subhanahu wa ta'ala laqad da'a nuhun ila ala qaumihi annabi nuhu yayi addu'a mummuna akan mutanansa فقال يا رب لا تذر الأرض من الكافرين دجارا وأنت قد درست النبأ أن دقيقة aka fitar da kai daga cikin garin da aka haife ka aka cutar da kai aka yi maka rotse aka karya maka haƙora ruba'iyya amma walam zai ala an kulta Allahumma hadi kawai fa inna la alamu amma annabi bai ƙara ba cewa ke Allah ka shiryar da mutane na ba sani wani walau da auta alaina la halakna da annabi ya mummunan addu'a akan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutane da yawa za su bi manzon Allah akan karancin lokacin da a wasa malam ba a bi annabi Nuhu ba akan tsawon lokacin da ya ɗauka yana ainihin wato da'awa shekara ɗari tara da hamsin ne da shaidar ƙur'ani amma Allah ya ce wa ma amana ma ma'ahu illa qalil amma annabi ya shekara ashirin da nawa da uku yana kiran mutane zuwa ga Allah gashi duk duniya yanzu jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne shi yasa manzon Allah laulam tijasu illa kufu allaka illa kufuwan ilayka ma na. da annabi ya ce ba zai zauna da kowa a duniya ba sai tsaransa wajen daraja da babu mutumin da isa ya zauna da shi don ba tsarin manzon Allah sallallahu wa alaihi wa alihi wa sallama a duniya sannan manzon Allah walawalam tuwafi da annabi ya ce ba zai ci abinci da kowa ba sai tsaransa duk duniya babu tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya ce ba zai auro daga wani ba ba zai kuma dauka ya bayar da aure ma sai tsaransa wajen daraja da ba wani mutum da ya isa annabi ya auro shi sannan ba wani mutum da ya isa annabi ya ɗauki shi ya ba shi don babu tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ɓangaren ya auro daga gurinka ko ta ɓangaren ya ɗauka ya baka sannan tare da haka wani kirkir hima annabi ya hau jaki wa azabta kalfaka ka ɗauko wani ka ɗora a bayanka nawa ne daga cikin sahabbai za ka suna cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kaza yana cewa kaza annabi ya ajiye abincinsa a ƙasa an ci tawadu an minka ya rasulullahi saboda tawadu da annabi yake da shi wani da ya ci yatiman an haifi annabi yana maraya wa asha kariman wa mata akriman sallallahu alaihi wa alihi ana nuna lokaci yi bari mu ƙara wannan gabar shiddatu mahabbatihi tsananin san da annabi yake da shi li ummatihi ga al'ummarsa wa shafaqatihi da kuma ainihin wato tausayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu tsaya a nan wannan gabar ma ƙara ta ainihin wato gobe Allah subhanahu wa ta'ala kai mana da kyau Allah ya ƙara wa manzon Allah daraja wanda suke jifa mu kullum suna sosai sun gamsar da duniya sun mata bayani cewa mu makiya annabi wanda duk ba da gangan yake ba mana roƙon Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi wanda kuma da gangan yake mana yana ta faɗa mana cewa makiya manzon Allah yana so su ya gamsar da mutane kuma a zuciyar shi ya san ƙarya yake idan ba mai shiriwa ba ne abin da yake jifan mu da shi na ƙin annabi to Allah ya jarrabe shi da wani abu da sai duniya ta gane cewa makaryaci ne karya yake wannan shine abin da zamu faɗa yanzu wa bi hada al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh